بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sare haduwar mu a wannan yammaci na daren talata yammacin litinin 27 ga watan jumada al'ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda yake daidai da takwas ga watan hudu a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma a ci gaba da karatunmu na littafin a a'lamus sunnal mansura na a sheikh hafiz bin ahmad al-hakami za mu tashi yau a tambaya ta 150 daidai ko? na'am kusan sauran tambayoyi 50 kenan ɗai bismillah وعلى رسال رسوله صلى الله عليه وسلم ولما علمنا من صفته أنه صفاته من صفاته أنه يحب المرسلين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب ولا يحب الكافرين والظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد ما أكون كل ما أكون مع كون مع كون كل ذلك مع كون كل ذلك بمشيئة بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يريده اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على المعنيين على معنيين اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على على معنيين نعم إرادة كونية قدرية نعم. هي المشيئة هي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والإتيان والمرضي والمحبوب والمحبوب نعم. والمكروه وضده وهذه الإرادة وهذه القرانه ليس لأحد خروج منها ولا من عنها كقوله تعالى ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله تعالى ومن يؤذي الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا فلن تملك نعم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يفجر قلوبهم نعم. الآيات وغيرها نعم wannan tambaya mun fara karanta ta makon da ya gabata mun fassara ma ma'anarta illa ba mu yi ba mu karasa idan inda ya kawo mana amsar ba za ka za mu maimaita mu ɗauko ta daga farko don cikon fahimta malami yake cewa qad akhbarana Allah ta'ala fi kitabihi a cikin alkur'ani dai mun gani Allah maɗaukaki ya ba mu labari wa ala lisani rasulihi haka nan kuma ya ba mu labari bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallama wa bima alimna min sifatihi kuma har yanzu ta hanyar abin da muka sani na siffofin Allah annahu cewa shi yuhibbul muhsinin kamar inda yake faɗi wallahu yuhibbul muhsinin wal muttaqin yana faɗi kuma yuhibbul muttaqin inna allaha yuhibbul ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ko ko waɗannan wurare da yawa wasabirin yana kuma san asabirin wallahu yuhibbu sabirin wa yarda anil ladina amanu kuma yana yarda da waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka aikata aiki na ƙwarai inna ladina amanu wa salihati لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا حيث رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khashiya rabba a suratu albayyana kenan ko yawa kaga bayyana mana cewa yana yarda da wasu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba wannan suna nan dai da yawa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وإن عيدي غاسنا ديوة ألا ينا بينا من ينا سن ودنا ينا سن ودنا ينا سن ودنا يا يرد ودنا mun fahimci abin tambayar bata zo ba yawwa wala yuhibbul kafirin ya kuma gaya mana cewa baya son kafirai shi ma wala zalimin baya san azzalimai wala yarda li ibadihi al ya faɗa mana kuru-kuru wala yarda li ibadihi al-kufr haka yake nassan wala yuhibbu al-fasad shi ma ya faɗa nassan wala wallahu la yuhibbu al-fasad yace ma'a kauni kulli dhalika bi mashi'atillah tare da kasancewar dukkan waɗannan abubuwan fa da son da ihsanin masu ihsani har aka so su da takawar masu takawa har Allah ya so su da haƙurin masu haƙuri har Allah ya so su da kafircin kafirai har Allah ya ƙi su da zalincin azzalimai har Allah ya ƙi su dukan waɗannan abubuwa tare da kasancewar ba su kasance ba sai da sai da mai mashi'ar Allah ma'ana sai da menene za na Allah mashi'a mai mashi'a sai da nufin ubangiji yawwa sai da nufin ubangiji wa iradatihi har yanzu zai da iradarsa da nufinsa sai da ya so abin ya kasance wa annahu law sha'a lam yakun zalika da ya so da wannan abun bai zama haka ba ma'ana da zaɓin da ya yi shi ne kada a yi kaza to da ba za a yi ba mun fahimci wannan fa innahu la yakunu fi mulkihi ma la yuridu shi Allah babu abin da zai kasance a mulkinsa in baya kansa duk abin da kaga ya auku a mulkinsa to nufinsa ne da nufinsa ya auku nufi ba so ne yarda ba yawwa duk abin da kaga ya auku imanin mumini da kafircin kafiri kowanne ya faru ne da nufin wa da nufin Allah mun gane wannan yawwa to sai ce famal jawabu liman qala me wace amsa za mu bayar ga mutumin da ya tambaya yake cewa kaifa ya sha'u wa yuridu ma la yarda bihi wa la yuhibbuhu yaya Allah zai nufi ya kaddara wani abu ya kasance bayan kuma baya son abun bai yarda da shi ba abu ne bai so ba bai yarda da shi ba amma ya bar shi ya kasance mun fahimci abun me yasa Allah ya haka kila mutum ya tambaya ah, to Allah ya ba mu labarin yayi kaza yayi kaza kuma yana da ƙarfin ya ce kar a kafirci nan kuma ba za a yi ba yana da ƙarfin ya ce ba za a yi zalunci ba a hana zalunci hannun mutum in ya fito da shi ma zai zalunci zai kasa Allah yana da nufin zai iya haka ko ba zai iya ba ba abin da ya gagare shi to me yasa zai bari abin da baya so yake aukuwa a bayan ƙasa ana kafirci kuma baya son kafirci gashi ya faɗa wala yarda li ibadihi kufur amma ya bari ana yi ai ilimin wani zai kawo wannan tambayar da hankalinsa ko zai iya cewa me yasa wannan abin ke faruwa haka to ga ga amsa aljawab amsar sai mana yace i'lam ka sani anna al-iradata fi nususi wannan lafazin da kaji ana cewa irada irada nufin Allah san Allah Allah ya so ba da Allah bai so ba da kaza bai faru ba to wannan lafazin irada ya zo a cikin nusus in an ce nusus ana nufin mai nassoshin ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan lafazi na irada ya zo ala ma'anayaini da ma'anoni guda biyu ma'anoni guda nawa guda biyu to ga su ya kasa su ma'ana ta farko iradatun kauniyatun qadariyatun irada ta halitta shine kauni Ƙadariya ta kaddara ita tana da alaka ne da abin da Allah ya ƙaddara zai auku sawa'un ya yadda da shi ta bangaren yana son sa zai bada lada akai ko ko ba zai bada lada akai ba to akwai wannan nau'i ɗaya na farko na wannan irada sunansa irada kauniya kadariya wannan ba shi ne karan farko da kuka ji bane ko yau amma yau a nan gurin shine inda ya zo zai mana ta'arifin mai mana bayanin me ake nufi da ita da can a baya mun yi dai bayanin in sunan ambatan ya zo ko ambatan kalmar ya zo mun dan bayyana to yanzu nan a cikin littafin sa ya bayyana kuru-kuru me ake nufi da wannan me ake nufi da waccan ta biyu din sai mu kawo hankalin mu sosai mu tara shi buɗe dan mu fahimci duka mun gane dai wannan iradatun kauniyatun qadariyah an ce mata kauniya saboda tana da alaƙa ne da alkaunu kaunu shine duk abin da ya kasance halitta baki ɗaya shine al'alam duk abin da ba Allah ba mun gane yawwa da abin ma da ya shafi Allah siffofinsa da zatinsa dan in an ce kaunu abin da yake akwai shi shi ake nufi sawa'un makhluq ko gairu makhluq yawwa mun gane wannan duk abin da Allah ya nufi ya zama an same shi akwai shi to shi ake nufi nufin da ya zaɓi ya sa abu ya samu ya wanzu a gan shi a duniya wannan shi ake nufi da irada kauniya zaɓin Allah ne abu kaza ya kasance sawa'un yana son abun so na yarda ko ko yana ƙin abun ma'ana kenan za a iya samun abu Allah yana ƙinsa kuma zai azabtar da mai aikatawa amma ya bari ya auku to wannan a bari abu ya auku bayan ko ta yi ana sansa ta yi ba a sansa wani shi ake nufi da iradar Allah sai wannan sunanta kauniya ta halitta ce ya halicci komai a cikin abubuwan da ya halitta akwai abin da yake yana da sharri wani kuma yana da alheri mun fahimci abin yawa a aikin nasa babu sharri amma a abubuwan da ya halitta akwai abu mai sharri mun fahimci abin ya halitti barawo ya halitti kafiri ya halitti aljani mai cutar da mutane duk wannan dan me ya halitti ma iblis wanda shine tushen sharri ya halitte shi Allah madauki ne ya halitte shi sai a ce me yasa aka halitte shi bayan Allah baya son sa to sai a ce nufin Allah na halittar iblis na barin kafiri ya kafirci na azzalimi ya zalunci barawo ya sata wannan nufin abubuwan su auku nufi ne da yake da alaƙa da halitta da ƙaddara kawai ba shi da alaƙa da so da yarda da ba da lada mun fahimci abin yau to wannan nufin da yake da alaƙa da abu ya faru kawai ba tare da kallon ana son an yarda da shi ba shi ake nufi da irada kauniya ƙadariya. kauniya ma'ana ta halitta ko ƙadariya kuma ta ƙaddara, wadda aka rubuta a lauhul mahfuzu za ta uku ba tare da alaƙar da cewa ana so ko ba a so ba kun fahimci abin insha Allah to sai ce wannan iradar kauniya kadariya din ce hiya almashi'atu ita ce almashi'a in ka ji a larabci an ce mashi'ar Allah to ita ake nufi da irada kauniya shi da na gaya mana ran nan almashi'a al-irada tanqasimu ila ismaini iradatin kauniyatin qadariyya wa iradatin diniyatin shar'iyya ita ce zamu zo kanta na bayan wannan ita ko lafazin mashi'a ko shi lafazin mashi'a shi kuma baya kasuwa gida biyu baka cewa mashi'atun kauniyatun da kuma mashi'a shar'iyya babu yawwa ita mashi'a ɗaya ce ita ce kauniya kawai babu shar'iyya yan in aka ce mashi'ar Allah to duk abin da ya nufi auku sawa'un yana so ko baya so kuma biyu amin yawwa to sai ce hiyal mashi'atu ma'ana wannan iradar kauniyar in ka ga dama ka iya rubuta iradatun kauniyatun qadariyatun sai ka sa yusawi mun san yusawi a larabce equals to ko shine balarabe ke cewa yusawi a lissafin mathematics na balarabe ka ce iradatun kauniyatun qadariyatun tusawi mai almashi'a shikenan mun fahimci abin yanzu yawwa sai ce wala mulazamata bainaha hawa bainal mahabbati war riba ita wannan mashi'ar ko irada kauniya ba ta da mulazama ba lalle ba ne in an same ta a sami shi ne ma'anar mulazama duk abin da ya lazimci in ka samu ɗayan sai ka samu ɗayan sai a ce to akwai mulazama tsakaninsu to ita wannan ba ta da mulazama tsakaninta da mahabba da riba ma'ana za a iya samun irada kauniya wadda take ma'anarta mashi'a amma kuma babu mahabba babu rida mahabba da rida me ma'anar mahabba so Allah ya so abu kaga Allah yana son imani ko ya yadda da imani Allah yana son ibada a bauta masa kuma ya yadda da a masa to wannan ita ce za mu zo nan gaba mu ji ita ce irada shar'iyya amma wannan wadda ba ta da alaƙa da mahabba da riza ita ake cewa mashi'a ita ce irada kauniya kadariya mun fahimta insha Allah yawwa yace bal yadkhulu fiha daga cikin abubuwan da suke shiga karkashin wannan irin mashi'a din akwai alkufuru kafirci ma da mashi'ar Allah ya uku wal imani da imani shi ma da mashi'ar Allah ya uku wat ta'atu wal isyanu da da'a da ayyukan da'a da ayyukan saƙo. dukkan su ƙarƙashin wannan mashi'a suke Allah ne ya nufi a yi su nufi ba wai yana so ya yarda ba yawwa ya nufi abin zai kasance wal mardiyu wal mahbubu da abin da Allah ya yarda da shi da abin da Allah yake so wal makruhu da kuma abin da Allah yake kyama yake ki wa bidduhu da kuma kishiyar abin da Allah yake kyama shine me abin da Allah yake so yace wa hadhihi al iradatu ita wannan irada din laisa li ahadin khurujun minha babu wani dan adam da zai fita daga cikin ta dan adam wani iri kowane iri yawwa da mumini da kafiri mutumin kirki mutumin banza ba zai fita da karkashin wannan ba domin me ita ce kalma ta zartaccen ikon Allah subhanahu wa ta'ala da cikakken mulkinsa akan halittarsa na kan cewa duk abin da yake so zai kasance mun gane insha Allah yau don haka ba ta da alaka da ana so ko ba a so kuma duk dan adam kowanne mutum a ƙarƙashin ta yake gudana sawa'un yayi abin da Allah yake so bai yi abin da Allah yake so ba duk abin da ya aikata nufin Allah ne haka Allah ya rubuta masa a lauhul mahfuz cewa zai yace wala mahisa anha babu makawa ba inda mutum zai gudu ya kauce mata ba makauta ba yadda za a yi dan adam ya kauce wannan mashi'ar domin ita an riga an gama magana a kanta tana nan a tsare cewa sai ta faru Allah ya nufin zai faru ko Allah yana so son yarda ko baya so kar ku fassara shi da son eh, nufi wannan gun yana da rikici sosai ku gane shi ai wani lokacin mutum zai ce zan yi abu ko ana so ko ba na so ko to ba wannan bace a wannan gurin mun gane babu wanda ya isa wani abu wanda Allah baya su Allah a mulkinsa duk abin da kaga ya faru to haka ya so ya faru ma'ana haka ya nufin ya faru ko yana san abun so na yarda ko baya son abun so na yarda amma saboda ikonsa ya fi karfin a ce ga wani abu a cikin mulkinsa ya auku bai san da shi ba wannan abin ta nan za ka kallo wannan abin sai ka gane ba magana ta cewa wai ya ba da izinin ai ba bai ba da izini ai ba ya ce ma kada a yi amma saboda jarrabawa da ya dora wa dan adam ya ba shi zaɓi ya ba shi tunani an ce kar kaza in dan adam ɗin ya zaɓi ya yi to shi ya ja ma kansa mun fahimci abun amma kuma mashi'ar ta ɗan adam ba za ta zartu ba sai da mashi'ar Allah domin Allah shi ne sarki akan komai to wannan gun zaka kalla a matsayin shi ake nufi da irada mai ce kauniya yawwa to sai sai babu wani dan adam da zai fita daga cikin wannan babu kuma wanda zai iya karkacewa ya kaucewa wannan mashi'a ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madauki dake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wanda Allah ya nufi ya shiryar da shi to yashrah zai bude sadrahu kirjinsa lil sai musulunci ya shiga ya ya gamsu da shi ya karba a nan iradan nan sai ka ce al'iradatu huna iradatun kauniyatun ƙadariyatun iradan nan da ya ce faman yuridillahu wanda Allah ya nufi ya shiryar da shi to sai ya buɗe ƙirjinsa musulunci ya shiga ya sa zuciyarsa ta ji daɗin musulunci ta karɓa ta kwance mun fahimci abin yau to don haka irada nan irada ce kauniya ba shar'iyya ba ce hidayar kuma fa Wace hidaya ce hidaya guda biyu ce hidayatu tawfiqi da hidayatu ad-dalala ta bayani nan wace ce yawwa hidayatu tawfiqi me wacce ce hidayatu tawfiqi ai mun sha magana akan wannan ita ma shiriya iri biyu ce a cikin alqur'ani duk inda ka ji an ce Allah ya shiryar da wani ko Allah in ya so da ya shiryar da wani to ita ma iri biyu ce hidaya ta farko ita ce ma'anar bayani nuna hanya a ce ga hanya zai ka bi kamar yadda za ka ga makaho da sandansa zai fada wani rami ka je ka kama hannunsa sai ka shiryar da shi zuwa ga hanyar da babu rami ka ganin kaime hidaya ce ta dalala ta nuna hanya to wannan wannan hidayar ita ce aikin annabawa aikin manzanni aikin masu wa'azi masu wa'azi aikin zama su kira mutane su ce to ga hanyar Allah ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku bi waccan wanda ba ta da kyau wannan shine aikin mai wa'azi amma hidaya ta biyun ita ce hidayatul tawfiq hidayatul tawfiq ita kuma ita ce a gamsar da kai ka ji ka karɓi wannan shiriyar ka karɓe ta har zuci kuma ka yi aiki da ita to wannan ta farko kun je aikin annabawa ce da masu wa'azi ko wannan ku ba mai iko akan ta sai wa sai Allah mun gane wannan insha Allah yau ba mai ikon ya shiryar da wani sai Allah kamar da Allah madike gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha me yasa malamai suka raba wannan hidaya ta zama guda biyu ita ma saboda qur'ani gaba ɗayansa gaskiya ne babu inda aka faɗi wata magana aka ƙaryata ta a wani gu kuna fahimtar zancen nan Allah nan kun ji ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta kai baka shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha'u amma Allah ne ke shiryar da wanda ya so sai kuma can a wata ayar sai baka ga Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ko kai lalle kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya to anan in mutum yana karanta qur'ani kuma bai koma bayanin malamai ba sai ce a'a ya can an ce annabi baya shiryarwa nan kuma an ce yana shiryarwa tufka da walwala shi sai malamai su maka a'a bawan Allah ba haka bane can ana nufin wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kana nuna wa mutane aikinka wa'azi aikinka karantarwa aikinka ilmantarwa kana nuna wa waɗanda ba su sani ba hanyar da za su bi su tsira wannan daidai ne ko ba daidai ne wannan kuma in na tahdi hadiman ahbabta abin da ake nufi shine ba ka da ikon ka kimsa wa mutum fahimtar ya gamsu da shirya Allah ne ke shiryar da mutane kaga kowanne ya aikin sa kowanne to haka ake fahimtar Qur'ani to wannan maganganun guda biyu wannan yanan wannan yanan tare da cewa ma'ana ɗaya suke nuni su ne har yanzu dai a cikin alkur'ani in kana karanta lafazin irada to ita ma irada in kana so ka fahimce ta kar kai kuskure to sai ka kasa ta wannan kashi biyu cewa waccan ana nufin ta mashi'ar Allah nazartaccen ikonsa ƙarƙashin mulkinsa cewa ba abin da zai faru sai da nufinsa ita ce irada kauniya ƙadariya ɗayar kuma an kaji an ce irada tana nufin ita kuma wato abin da Allah ya yi umarni da shi kuma ya yarda da shi kuma zai bada lada a kai kamar da za mu zo mu ji ta mun fahimci abin saboda an yi amfani da lafazin iradar a can an yi amfani da lafazin iradar a nan da fatan mun gane wannan yawwa to za mu zo mu ji kowanne kuma da aya a kansa to sai ke cewa ka qaulihi ta'ala fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yuridu an yudillahu wanda kuma Allah ya so ya fatar da shi ya ja'al sadrahu dayyiqan sai sanya kirjinsa mai kunci harajan da tsanani ma'ana dai da takurewa harajan da dayyiqan duk ma'ana su daya ma'ana sai ya zama a zuciyar akwai wani wata takura da kunci ka annama ya sa'adu fi sama'i mutum zai ji kamar yana hauhawa zuwa sama ne duk inda kana yin sama kana yin sama to iskar da za ta gamsar da kai ka shaƙi numfashi ka rayu karewa take yi da duk lokacin za a yi sama da kai da ƙarfi tambayi wanda aka tashi da shi a jirgin sama da sauri ko aka sauka za ka ji wani abu na canzawa a jikinsa dan ma dai an yi yan dabaru ne a jirgin sama amma da haka mutum zai sama ko a yi sama da shi kawai za ka ji wato kirjinsa yana bugawa yana neman iskar da zai shaka to sai Allah madaukaki ya siffanta mutumin da ya rasa shiriya da irin wannan mutumin da yake shasheka kamar zai mutu in yana yin sama na ban ji ba eh wa saboda low pressure in mutum yana yin sama babu inda zai samu iskar da zai shaka to haka Allah madaukaki ya kwatanta mana mutumin da babu shiriya a zuciyarsa to wannan iradar ita ma wace iri ce ita ce dai waccan kauniya din domin me kaga Allah madaukaki ba zai haɗa mutum biyu ya zaɓi ɗaya ya shiryar da shi yana son haka ɗayan kuma ya ɓatar da shi yana son haka ma'anar ya zama ma'anar iradar da can da nan ma'anar ta shar'iyya ce da take ma'anar mahabba da kuma rida ba ita ake nufi ba kaga nan Allah ya bambanta mutane ke ya zaɓi wasu ya yi watsi da wasu ta ɓangaren shirya bayan ko kowanne da hujja in an ya ko manzo iri ɗaya ne kowa abin da za a tambaye shi don haka ashe abin da ake nufi da wannan iradar irada ce ta halitta ta kuma kaddara Allah subhanahu wa ta'ala in ya so in ya nufi ya kaddara ya rubuta a lauɗin mafi cewa wani zai zama shiryayye to sai ka samu cewa ya buɗe kirjinsa in an kawo shirya an kawo bayani ya karanta qur'ani sai ji ya karɓa in kuma Allah maɗaukaki ya nufin cewa ba zai shiryu ba to sai ka ga cewa in ya ji shiriyar ma sai ya ji zuciyarsa tana kunci ba zai karɓa ba haka Allah ya rubuta masa kun fahimci wannan gun sosai yawa to sai kuma yace wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukaki da cewa wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah yayi nufin ya fitine shi to ba za ka iya mallakar komai ba gare shi ba abinda da kake da shi na ikon da za ka iya wani abu a kansa ula'ika waɗancan su ne allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum su ne wanda Allah bai yi nufin ya shirya da a ya tsarkake zukatansu ba kun ga wannan duk da wata iri ce kauniya yanzu dai insha Allah in muka ce kauniyar kun fahimci ake nufi ba sai an tsaya fassara ba yawa to sai yace al har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi suratu alma'ida, maida da ghairi kuma wasu dai wanda ba su ba ta biyu kuma sai ce wa iradatun shar'iyyatu ta biyu ita ce irada diniya shari'iyya nufin Allah na addini da shari'arsa wanda ya gina shi akan addini a bauta masa da shi a yi abin da yake so kuma zai ba da lada a kai zai ba da jaza'i ke sa yi amfani da lafazin addini a nan wurin domin asalin ma'anar addini shine jaza'i ai mun san asalin lafazin addini in aka ce addini shi addini ana nufin sakamako shi musulunci aka kira shi addini alkawari ne muka ɗauka tsakaninmu da ubangiji za mu rayu a wannan duniyar ƙarƙashin dokokinsa ba za mu yi uffan ba sai abin da yake so kuma in muka mutu muka koma gare shi zai ba mu sakamako akan abin nan da muka ɗauka ma kanmu alkawari muka rayu a ƙarƙashinsa shi yasa ya ce maliki yawmiddin mamallaki mai ranar sakamako addini anan ana nufin jaza'i shine sakamako mun fahimci abin yawwa to don haka irada a nan ta addini da take tafiya karkashin umarnin Allah da kuma shari'ar Allah sai sai wannan muktasatun bi maradillahi wa mahabbihi wannan ta keɓanci abubuwan da Allah ya yarda da su kuma yake son su وعلى مقتضاها أمر amara ibadahu wa ونن a ƙarƙashin wannan iradar ne irin wannan irada ɗin ta biyu ƙarƙashin ta ne umarnin Allah da hannunsa ya ce a yi kaza ya ce a bar kaza to nan duk abin da ka ga ya ce a yi to wanda yake so ne wanda ya yarda ne duk abin da ka ga ya ce a bari to wanda baya so ne don haka wannan irada tana da alaƙa da mahabba ma'ana ƙaunar abu da kuma yarda da shi saɓanin waccan waccan a samar da abun ne kawai sawa'un Allah ya yarda da abun zai ba da lada a kai yana son sa yana ƙaunarsa ko ku baya son haka mun fahimta insha Allah to sai yake cewa ka qaulihi ta'ala daga cikin dalilan wannan kamar faɗin Allah madaki da yake cewa yuridu Allahu al yusra wala yuridu al usra Allah yana nufin ku da sauki baya son kunci gare ku to kaga wannan irada ce wace iri irada ce shar'i haka ya zaɓa duk shari'ar Allah daga farkonta har ƙarshe ba kunci Allah bai sa mana kunci a cikin dokokin da ya tsora mana ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu Allah bai sanya muku wani abu na kunci a cikin addinin nan ba duk inda kaga kana addini kuma ka kuntata to kai ka takura wa kansa addini bai kuntata ma ba ko menene ka shiga cikinsa kaga kunci to an baka kofar da zaka fita al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ka'idojin malamai kenan ana samun kunci to daga an maka wata kucika an ce fita je ka je ka kar ka sha wahala sallah sai ba za ka iya a tsaye ba sai ka je ka yaya kai a zaune ko kuma ka jingina a jikin wani abu a tsaye ko ka zauna ba tare da ka jingina a jikin wani abu ko kuma ka zauna ka jingina a jikin wani abu duk kowanne in ka rasa wannan kai wannan in ka rasa wannan kai wannan duk sauki ne inda an ce abu ɗaya ne kawai kuma ba saɓani to sai ga cewa za a wahala ko kuma ya haifar da a canja addini kamar da yahudawa suka yi a dokokin da yahudawa suka sama kansu duk gida idan ya zama akwai mace mai haila to gidan ya zama kazanta ba a sallah ciki i duk gidan kuma da yake an mutu akwai gawa to a ranar shi ma ba wani abu da za a yi gaba ɗaya dole a fita daga gidan ba za a yi komai a ciki ba shi yasa suka yi bukkoki suke sa mai haila a ciki sai a kai ta jeji ba ta zauna a cikin gida ba saboda ana son a yi ibada a cikin gida to saboda wannan sai malaman suka kirkiro hanyoyin da za a fita daga irin wannan abu saboda me akwai kunci a wannan tsari mun fahimci abin to amma musulunci ba mu da irin wannan dokar gaba daya duk abin da ka kare shi ka ji wahala to an ce a sauƙaƙa wa kanka ya haƙuri an sauke maka hmm. duba sallah kana tafiya mai a hudu ba wata wahala bambancin ko minti ɗaya ba a yi ba ko biyu ko ba haka bane amma aka ce a je a hudun nan zo kai raka biyu saboda kawai ka ji sauƙin yi kar ka ji wani kunci wajen gaida ubangijinka wannan haka lamarin musulunci yake to wannan shine ke faɗa nan, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wannan irada ce wace iri shar'iyya ba irada ce kauniya irin waccan ba wa qawlihi da faɗin Allah madaukaki da yake cewa yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim Allah madaukaki yana so danye muku bayani wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum kuma ya shiryar da ku hidayatu wata iri ta taufi'i yawa ya nuna muku hanyar waɗannan da suka zo gabaninku ko ya tuba alaiku kuma yana so ya tuba gare ku ya karɓi tubanku Allah yana son ya tuba gare ku ma'ana ya karɓi tubanku wannan menene duk irada ce shar'iyya yawa wa ya tuba alaikum yace wallahu alimun hakim wa da amin al-ayat akwai da ayoyi tari masu yawa banda waɗannan duk suna nuna mana wannan sai ce wa hadhihi al-iradatu wannan iradar la yahsulu ittiba'uha illa liman sabaqat lahu bidhalika al-iradatu al-kawniyya to kun ji wani zance ita wannan nau'i na irada ta biyu din nan la yahsulu ittiba'uha ba zai yi mutum ya bi ta ba illa liman sabaqat lahu bidhalika al-iradatu al-kawniyya mutum ba zai dace da wannan iradar ta biyu ba sai dama ya riga ya dace da irada kauniya domin ita irada kauniya ba a saba mata ita ko wannan ana iya saba mata ma'ana Allah ya ce kowa ya imani idan kafiri ya ƙi imani ya tsaya a cikin kafirci me ya auku ba za a ce iradarsa ce tafi ƙarfin ta Allah ba kafin wannan wannan shine dama abin da yasa tilas malamai suka ce wannan abun dole a ce wannan kaza ake nufi wannan kaza ake nufi Allah duk abin da kaga ya auku to haka ya so don haka zaɓin ɗan adam ne shi ya zaɓi ya wannan abu da Allah bai so ba ba zai faru ba shi yasa ce walau sha Allahu ma ashraku ko da ba dan Allah ya so ba ya nufi da ba su shirka ba ashe Allah ne ya nufi kowa da mai shirkar da mai wane ne duk Allah ya nufi shi nufi ba mai ba nufi ba umarni ba in ka ce umarni to ka sako gun wannan irada ta biyu to amma irada ta biyun nan in ka ga ta auku to dama an samu waccan ta farko domin ita waccan ta farko tana tare da kaddara ne abin duk da zai faru a lauhil mahfuz an rubuta to kuma sai a zo a zuba ido a gani menene zai auku tunda mu dama ba mu san abin da ke lauhil mahfuz ba ko yawa wanda Allah ya nufe shi da imani in yayi imani nan an samu irada biyu ta haƙƙaƙa dangane da shi ko irada ta kauniya ta halitta Allah ya halice shi a matsayin mumini kuma ya zaɓi ya imani ya yi imani yana cikin muminai ya karanta ƙur'ani ya gamsu mun gane wannan wanda kuma Allah ya ce a yi imani sai kafirci irada wacce ce ta auku a kansa ɗaya ce kauniya ce wadda ba ta da alaƙa da so da nufi da ƙauna da kuma yarda da ba da lada Allah ne ya rubuta a lau'il mafus cewa haka zai zama wannan dole mu faɗi haka saboda me in ka ce ba haka ya faru ba mutum shi ya zaɓa ya gani ashe kenan Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da ke aukuwa a cikin halittarsa ba tare da shi ya ga daman aifaru ba wannan kuma shi ne ra'ayin mu'tazilawa mu'tazilawa ba su raba wannan iradar gida biyu sun ce irada kauniya shari'iya ba shi yasa suka bata nan yan jabariya su ma ba su raba irada gida biyu kauniya da shari'a ba shi yasa su tabbata Allah ya shiryar da mabiya sunna sai suka zama a tsakiya suka kama wannan suka yi amfani suka kama wannan suka yi amfani da shi shi sa malamai suke cewa in kana so kai raddi ga yan jabariya da ko dalilan mu'tazilawa in kana so kai raddi ga mu'tazilawa da ko dalilan jabariya sai ka rafka wannan ka rafka wannan kana nan a tsakiya kai kuma da qur'ani da hadisi kuma shi abin yaya abin yake shi agun ba mu'tazile cewa yayi Allah subhanahu wa ta'ala bai san bawa zai yi saƙo ba sai bayan bawan ya yi saƙo. domin me wai shi so yake tabbatar da adalcin Allah Allah adali ne ya zai mana zalunci in har ya zama ya san za mu yi laifi kuma ya bari muka yi kuma ya zo ya kama mu da shirin tashin alkiyama ai kaga wannan rashin adalci ne to Allah baya rashin adalci ashe bai sani ba mu muka halitta kayan mu ba su yadda da ya bamu dama ba hmm. eh wa sun yadda su abin nan mu'tazila sun yadda da ya bamu dama amma sai suka dauki damar ta wuce iyaka sai zama suka kwace damar Allah suka tabbatar da damar mutum mun kuma bi wannan to a ɗaya gefen kuma sai yan jabariya su kuma suka ce ai wannan abu ma duk kuke wahala kanku dan adam duk abin da kaga yayi to Allah ne yana son hakan shi yasa ya faru kaga anan su sai suka fassara irada kauniya suka bata ma'anar irada shar'iyya ma'ana duk abin da kaga mutum ya aikata in ya sha giya to wai Allah ne yake son shan giyar ya yarda da ita shi yasa aka barka kai don haka kai kamar gashi ne kawai in an jefa ka sama iska ta yi duk inda aka yi da kai kawai baka da zunubi wannan ita ce aqidar masu wuhidatul wujud da su jahmiya suka gyara musu ita suka kintsa musu ita da kowa zai zama Allah kawai ba komai duk abin da wai ai dole ne a yi da'a ga iradar Allah haka suke cewa don haka sai ka yi in baka yi sabo ba ibadar da kake ta istighfari shi istighfarin wai me zai ci istighfarin wai zai rasa abin da zai ci don haka wajibi sai ka rika yin wani dan sabo saƙo haka shikenan sai a samu istighfari ya samu abin da zai ci to duk an gina ne akan wannan duk? kun fahimci abin yawwa amma in ka dawo tsakiya sai ka ce kai Allah ba shi ne mahalicin komai da kowa duk abin da muka gani a duniyan nan to ba abin da zai faru sai da nufinsa ya za a yi mutum dan adam zai yi zauna ya yi aiki ya sha giya ya ɓuya ya yi zina a cewa Allah bai sani ba sai bayan abin ya faru sannan Allah ya sani ba a rubuta a lauhil mahfuz ba wannan sarautar ta Allah an rage mata kifi ko ba haka bane yawwa sannan kuma a ɗaya gefen su waɗanda suke cewa ai duk abin da kai ma duk hakan Allah yake so wannan su kuma sun rusa duk abin da Allah ya ce ya yi ladina amanu ku yi kaza ku bar kaza duk ba shi da amfani in haka yake nufi cewa duk abin da muka ya yarda da shi dan me zai ce kar mai kafirci wala yarda li ibadihi kufur kuma kai kafirci wani ya zo ya ce maka ai ba komai nufin Allah ne haka ya so yana so ashe kenan in kana so ka dama ka samu aƙida mai kyau sai ka haɗa duk ayoyin ƙur'ani buɗe kai amfani da su sai ka ce to wuri kaza da Allah ya ce kaza to dama kaza yake nufi ba wannan yadda na fahimta ba wuri kaza kuma to iradar da ya faɗa yana nufin iri ta kaza ne ba irin ta kaza ba kuma ji abu yawwa shi yasa irin wannan taqsimat din dole sai an same su in ba haka ba mutum ba zai fahimci abubuwa da ya kamata ba yawwa to shine sai ina ban ji ba sai an rungumi ayoyin gaba ɗaya yawwa kaga su mu'tazilawa da qadariyya ba su rungumi ayoyin gaba ɗaya ba sai suka rungumi wasu suka yi watsi da wasu jabariya ma sai suka rungumi wasu suka yi watsi da wasu amma musulmin kirki abin da zai shine ya haɗo duka ya aiki da su domin me duk maganar Allah gaskiya ce Allah ba ya tufka da walwala ai kun gane dai misalin na bayar wancan na maganar hidaya ko gashi can an gaya wa annabi kaza nan kuma an gaya masa kaza kuma duk qur'anin ɗaya ne duk Allah ne ya faɗa kaga idan baka fassara wancan abu kaza ake nufi ba wannan abu kaza ake nufi ba to sai ka faɗa rudani kuma kaga qur'ani baya tafka da warwara kai ne ka faɗa rikici saboda baka ɗauki fassarar daga bakin sahabbai ba wannan abin da ke nuna mana wajabcin mutum ya ɗauki hanyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci Qur'ani a karkashin ta saboda me sahabbai duk ba su fahimci waɗannan rudanin ba da waɗannan mutane suka fahimta duk abin da annabi ya gaya musu ɗauka suke gaskiya ne inda ba su fahimta ba su tambaye shi amma galibin abubuwa na aƙida duk sun fahimce su sun san me Allah yake nufi da yaran su ake magana da aka can in yace kaza sun gane tun da dama a can ya ce kaza sai su eto eh, ashe can ba irin wannan yake nufi ba dan sun san ba zai gaya musu abin da wannan zai warware wancan ba ina fata mun gane yadda abin yake yawa to akwai <clears throat> wannan na khawarijawa su a su daban su a babin nususun wa'id ne kawar jawa su cewa suka yi imani dinnan da ake cewa imani a shine aikata jami'u ta'ati mutum ya aika duk ayyukan da'a ya aikata su sai ake mafi da imani idan har baka aikata wani abu ba ko kuma kai sabon Allah to shi nan ka fita daga imani shi su kuma wasu nassoshi ne na tsoratarwa da Allah madaukaki ya faɗa a cikin alkur'ani su ake ce nususul wa'idi mun san nususul wa'id ko mun sha magana akan su nassoshin qur'ani da suke magana akan narkon alƙawarin azaba akwai misali da kullum shi nake barwa na cin dukiyar maraya da Allah madauki faɗa cikin suratul nisa'i yace innal ladina ya'kuluna amwala yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci to ba abin da suke ci a cikin su sai wuta kuma za su shiga wutar jahannama to mu kawari jawa da suka kalli wannan nasin sai suka ce Allah fa gaskiya ya faɗa na'am kuma haka din ne gaskiya ya faɗa to amma su sai suka fahimci gaskiyar wata iri suka ce duk mutumin da ya ci dukiyar maraya to dan wuta ne kuma Allah in ya ce zai abu to baya sabawa tun da ya ce sai an shiga wuta to dole sai ka shiga wuta don haka sai suka ce in mutum ya ci dukiyar maraya ya fita daga imani sai suka ce masa kafiri mun gane domin suka ce ba wanda aka ce zai shiga wuta sai kafiri sai suka ce to ya zama kafiri haka nan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai zina ba lokacin da yake mumini me yake nufi da wannan a gun malamai mutum da yake zina a lokacin da yake cikin yinta ana zare imaninsa kamar akan wata rumfa bayan ya gama abin da yake a dawo masa to a gun um, kawarijawa da mu'tazilawa sai suka fahimci cewa a'a imanin in ya fita ba zai dawo ba ya zama kafiri da haka mazinaci sunansa kafiri ya bar musulunci har abada haka aqidar khawarijawa take kuma shi wannan kuskuren yawwa idan abin a sunna ko abin da ya kamata a dauka shine me Allah madaukaki to a wannan gefen kuma na jawa a gefen sakacin akwai wanda ake cewa su kuma murji'a su kuma sai suka ba eh, khawarijawa unguwarsu ɗaya da mu'tazilawa inda suka saba shine su jawa sun ce wanda ya zunubi kafiri ne su kuma mutazila suka ce a'a kafirci yi girma amma dai ya fita daga imanin mun yadda amma dai a sashi a wata gada sunanta manzila bainal manzila ce ne shi eh, ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba wasu suna tausayi kar a kafirta shi to amma a ƙarshe sai suka ce in ya je lahira sai suka haɗu da a akan cewa dan wuta ne zai dawo a wuta kaga shi kenan wannan duk sun bata bakin su wannan manzila bainal manzila ce yawwa to a gefe ɗaya wanda ba gun waɗannan ba sai aka samu su kuma sunansu murji'awa su kuma murji'awa cewa suka yi imani ba shi da wata alaka da aiki kawai imani ma'anarsa ka yadda akwai Allah shikenan komai ka aikata ba komai ko baka yi sallah ba kawai zaka shiga aljanna suka ce annabi ya ce man qala la ilaha da dakhala aljanna ko man ya'lamu man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illa dakhala aljanna duk wanda ya mutu yana sanar da la ilaha illallah kawai zai shiga aljanna sai suka kama wannan nassun suka manta da sauran nassoshi na kada ai zina kada ai kaza kada ai kaza wanda ya kaza za a yi masa azabi to kaga abin da zaka yi kai kuma shine me ka ɗauko wancan alƙawarin alherin ka haɗa da wancan alƙawarin azabar sai ka ɗora su akan mizanin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika sai ka ce liman yasha'u shikenan ka zauna da Qur'ani da hadisi me ma'anar wannan Allah baya gafarta in an mutu a yi shirka da shi mutumin da kai ya mutu yana shirka da shi Allah ba zai gafarta masa wannan ba rikici amma sai sai wa yaghfiru ma duna zalika me zalika na yana koma game shirka da yake yana gafarta abin da bai kai haka ba haka dinnan yana nufin me shirka yawwa ma'ana duk abin da bai kai shirka ba Allah na gafarta shi to yanzu da cin dukiyar maraya da zina da shan giya a wani aji suke shirka ne ba shirka bane don haka ya zama maduna shirki to Allah ya ce duk abin da yake kasan shirka zai gafarta shi to amma gafarta wannan sai ce me liman yasha'u kaga kenan abun shi yasa malamai sai suka ce kamar da malam mai risala ya gaya mana aqida sunna mai kyau sai ya ce amurtaki al-kabira duk wanda ya aikata babban zunubi fa huwa tahta al-mashi'ati yana karkashin mashi'ar Allah ma'ana in sha'a zafara lahu ran tashin alkiyama dama haka Allah zai an tare mutane ga zunubai ga komai da komai sun aikata amma fa sun zo da tauhidi to Allah madaukaki zai dube su wani a ce kai kai kaza kai kaza eh to wuce an yafe maka wannan shine yaghfiru me wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan shine liman yasha wanda kuma aka so a azabtar da shi sai a ce a kai shi wuta a azabtar da shi saboda yayi dina ya sha ya yayi sata yayi waye sai can kuma da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ceton masu ceto da wasu da kuma rahamar Allah madaukaki baki da ya fito da shi saboda tauhidin nan sai a je a kai shi aljanna yanzu wato aqida ce ta furhama ba ta sunna din nan ba ta gefen murji'a akwai sakaci a ciki gaba ɗaya Allah lalata addini ta gefen wannan khawarijawa da mu'tazila akwai azaba a ciki akwai tsauri yayi yawa shi yasa za a ga masu aqidar khawarija sune masu kafirta mutane da kai abu kaza sai kafirta daga addinin musulunci kisa ka'idoji na maganar kafirtawa suna da buƙatar karatu mai zurfi yauwa kafin ka ce wani ya fita daga addini Allah maɗauke su mun sha dai magana akan waɗannan yau to mu ƙarasa akwai wata magana wancan maganar da ya faɗa mana ai tambaya akai ko har yanzu ba mu zo amsar ta ba inda yake mu ƙarasa dai wannan fakarar da yake cewa yahsulu الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت al iradatu al الكونية wannan nau'in na irada shar'iyya ba ta samuwa sai ga wanda irada kauniya ta tabbata gare shi a bangaren wannan abu fatajtami'u al-iradatu al-kawniyatu wash-shar'iyyatu fi haqqi al-mu'min at-ta'i kaga kenan a shekarun da na faɗa mana dangane da haƙƙin mumini mai da'a an samu irada duka guda biyu sun haƙƙaƙa a kansa ko an samu irada kauniya ta halitta an rubuta tun alawul mahfuz cewa zai zama mumini a duniya an zo an kira shi an yi masa wa'azi annabi ya zo ga qur'ani ya karanta ya zama mumini kaga irada ta bayan ya karanta qur'ani ya yadda da ita shar'iyya ce kasancewar kuma Allah ya nufe shi ya zama cikin mumini tun fil azal an rubuta kauniya ce to an samu kauniya da shar'iyya sun haɗu dangane da mumini mun gane yace wa tanfaridul kauniyatu fi haqqil fajiri al-asi ita kuma kauniya ita kadai ce take aiki dangane da wato fajiri mai saban Allah an ce kada ya sabo yi ta wurin kai ya zaɓi ya saban to ikon Allah zartaccen ikonsa na cewa a cikin mulkinsa dole duk abin da zai faru sai da saninsa ya nufi cewa wannan bawan Allah zai zama kaza zai zama kaza amma Allah din baya so ya zama haka kun fahimci wannan yawwa to sai ce fallahu subhanahu da'a ibadahu Allah subhanahu wa ta'ala ya kira bayinsa ilamar marbatihi zuwa ga abin da ya yarda da shi da kuma ai masa da'a wahada li ijabatihi man sha'a minhu amma wajen ya amsawa waɗanda za su yi imani su yadda da wancan kiran nasa ya zaɓi wasu daga cikinsu me yake nufi a nan kaga cewa wallahu subhanahu Da da'a ibadahu ammatan Allah ya kira bayinsa baki daya ila marzati cewa su zo su aikata abin da zai yadda da su ko ayati ya ayu ladina amanu ku aikata kaza ku aikata kaza ga sunan a cikin alqur'ani kuma an ce kada ku kaza amma wajen shiryarwa da datarwa da ba da gamdakatar yace wa hadali ijabatihi man sha'a minkum sai ya zaɓi wasu ya shiryar da su kama kala ta'ala kamar da Allah madauki ke cewa wallahu yad'u ila daris salami Allah yana kira zuwa ga daris salam gidan aminci aljanna kenan yana kiran ku ku zo ku shiga aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim amma hanyar da za a yi aikin da za a tantance shiga wajen daris salam din shi yake shiryar da wanda ya so zuwa gare ta mun fahimci abin ko yawwa to sai ce fa amma subhanahu ad-da'wa kun ga ya game dangane da da'awar ya ga mai kowa da kowa wa khassa alhidayata biman sha'a amma shirya sai ya zaɓi wasu ya shiryar da su wasu kuma suka tsaya a cikin tabewa da adalcinsa saboda su ma zaɓar hakan suka yi Allah ce inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadi Allah shine mafi sani ga wanda ya bace daga hanyarsa kaga bai dangana bai ce biman adallahu ba ko yawwa bai ce ga wanda ya batar da shi ba duk da cewa duk wanda kaga ya bace Allah ne ya batar da shi Allah ne ya batar da shi da adalcinsa saboda shi mutumin haka ya zaba kuma an rubuta dama a lauhil mahfuz domin da aiki ake wa mutum hukunci da a ce gaya mana yayi aka rubuta cewa kai wane an rubuta zaka zama kaza kaga an wajabta maka ne ko ba ka ba amma nan ƙur'ani aka kawo kayi kaza ka bar kaza kuma da kashin kanka ka bin qur'ani ba wanda zaka dora hujja dan tashin alƙiyama ka ce Allah ne ai ya batar da kai a'a an gaya maka shiriya ga annabi ya zo shi yasa ce wa ma kunna na hatta nab'atha rasula dan haka Allah yana da hujjarsa yawwa ba wanda zai zo na tashin alƙiyama ya ce zai kafa wa Allah hujja madaukaki cewa ba a aiko masa manzo ba ko an aiko masa shi ya ji maganar manzon sai ya ce ai ba dole ne ma sai ne masa ɗa'a ba to kaga tun daga nan an kafirta mun fahimci abu insha Allah to dangane da waccan tambaya na so mu karasa saboda tambayar ba mu ji amsar ta ba a cikin wannan bayanin da yi shi yasa na nemo mana ita a wani wuri din wacce tambayar ya za a yi a cikin halittar Allah abubuwa su auku waɗanda baya son su a ya faɗa ko amsar ita ce ka raba wannan iradar zuwa biyu zuwa gida biyu nan za ka fahimci abu ita ce iya amsar da ya bayar to amma akwai misalai da malamai suka bayar musamman mana ibnu taymiya ba da wannan misalan da yawa cewa a hankalce ɗan adam babu abun mamaki abubuwa ko wani abu guda ɗaya yakan zama mahbuban min wajihin wa makruhan min wajihin akhar ko abu ɗaya in an kalle shi ta wata fuska zai zama abun so ta wata fuska kuma ya zama abin ƙi wannan ba abun mamaki hatta a rayuwar ɗan adam shine ba da misali da shan magani ga mara lafiya mutum ba shi da lafiya za a ɗauki magani mai tsabar ɗaci a bashi maganin nan yana da ɗaci baya kansa ko amma duk da haka zai sha saboda amfanin da zai masa kaga ashe magani mahbubun min wajihin abun so ne ta wani bangare saboda zai kawo maka warakar ciwonka da izinin Allah ko ta bangare ɗaya kuma makaruhi ne saboda ɗacinsa ba shi da ɗaci. ya ƙara ba da wani misali mutum ne yana da ɗa dan nan wani abu ya shiga jikinsa yana da wani ciwo da sai an yi operation an an buɗe jikinsa nan a cire masa wannan ciwon kaga idan ka kai shi zuwa ga likita da kanka za ka ɗauke shi ka kai shi ga likita har kana damuwa ba a yi masa aiki ba likitan nan akan idanka la'alla zai zo ya tsaga cikinsa kana kallo tsaga wannan daɗi sai ba daɗi ba ne kaga wannan abu makruhun ne min hazal waji amma maganin da za a samu daga baya menene mahabubun ne ta wannan bangare shi ma mun fahimta yanzu da wanda da wani zai zo wanda ba likita ba sai ce bari in sa hukaman in taka masa zaka bar shi ba zaka bar shi ba amma wancan likita da yake ya iya aikin sa akwai kayan aikinsa da zai sa ya yanka kai da kanka zaka zo ka rike masa ma hannu a ɗauki ko kuma in sakiya za a yi masa a sa ɗan bida a cikin wuta yayi yi jajawur a ɗauko shi kuma a ɗora masa a ruwan cikinsa saboda mai magani za a yi masa azaba ce kuma sannan magani za a samu kaga mahbubu min wajhin makruhun ko min wajhin akhar to haka dan haka ba mamaki a ce a wurin Allah madaukaki ga wani abu yana son sa ta wani gun baya son sa ta wani gun yana son ya auku saboda cikar mulkin sa ne amma baya son sa saboda ya ce kar a yi shi dan adam ya zabi cewa sai yayi mun bai wannan yawa wannan misalin zai gamsar kamar da wasu malamai suka bayar ah, in Allah madaukaki ya kai mu darasi ne gaba mai magana akan farki tsakanin wannan iradar kauniya da iradar shari'a kafin mu je abin da malamin ya kawo na gaba insha Allah muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kara mana fahimta ban sani bile ina fata dai ana fahimtar abin yawa ina ganin ana fahimta alhamdulillah to amma lokacin sai ga kamar ba a gane ba hmm. to Allah madauki ya kara mana fahimtar Allah kara dora mu akan hanyar Qur'ani hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani kuma ya bamu ikon aiki da shi Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da kwanciyar hankali Allah ya tsare mana dukkan fitinu da suke tasowa nan da can Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa na alheri duk wanda Allah maɗaukaki ya jarrabe shi da wata jarrabawa ta rashin lafiya ta rashin abin duniya ta wajen damuwa dai kowace iri muna roƙon Allah madaukaki ya yaye masa wannan damuwa wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin